Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u ma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 ta ga wani abu da za kuma ta tabbatar da ta ga faruwar shi inda ta ga Rumana da Awaisu suna magana ku biyo mu cikin kuka Rumana ta dinga zayyana wa Awaisu wasu abubuwan da suka faru da su a cikin gidan ciki wasu ya sani har yana mamakin sai yanzu da take faɗa yake jin haushin su me yasa a lokacin bai yi yunkurin ɗaukar mataki ba ita ce tambayar da ta yi maimaita ma kansa zuciyarsa ba ƙaramin nauyi ta ƙara yi masa ba ba don a gaban rumana ba ne babu abin da zai hana shi kukan bakin ciki a raurane ya ce abin da yasa kika dawo gida kenan me yasa baki taɓa faɗa min ba tambayar tasa ta biyu ce ta ji ta kamar wani rainin wayo ita fa yanzu ta gashi har matarsa ta yi alkawarin daina ragawa kowa sai dai idan ta yi a dake ta a ce mara kunya wani kallo ta bi shi da shi kafin ta ce uncle a gaban ka fa yawanci ake yi ajiyar zuciya ya yi haka ne hmm. tashi ki koma ciki komai zai daidaita insha Allahu miƙewa ta yi tana tafiya ya bi bayanta da kallo haƙuri ya so bata na kasa riƙonta da ya yi sai kuma ya fasa kada sauran girmansa ya zube don ya tabbatar yanzu ba wata kima gare shi ba a gurinta ita kuwa tana tafiya ta tuno wasu abubuwan da kunya ta sa ta kasa sanar da shi yaushe za ta manta cewa a iya zamanta ne a gidan shi kafin ta yi rabin shekara ta koma yin kunzugu na mutan da da ɗan kwalayenta saboda rashin kuɗin siyan pad. Daga baya ne da suka shaƙu sosai da Yusra ta faɗa mata shine take bata a makaranta. Tsigar jikinta ce ta tashi da ta tuna yadda take kasancewa duk wata. A wai su bai bar wurin ba ya zurfafa tunani wanda rikitacciyar rayuwar da yake ciki ya kasa fahimtar ta ya ji wayarsa tana ringin kyalewa ya yi sai da ya ji mai kiran ya nace ya ɗauka muryar mace ya ji ta yi sallama a hankali ya amsa yana tunanin inda ya san wannan muryar shuhada ce ka gane ni ko ji ya yi hankalinsa ya kuma tashi yaushe zai manta da ita matar da mamu ta dage sai ya aure ta lokaci guda jin ya yi shiru ya sa ta kalli dadinta da yake zaune kusa da mamansu wadda ta kusa sati biyu bayan dawowarta alhaji mai tama ya miƙa hannu ya karɓi wayar ya yi masa sallama sunana alhaji mai tama mahaifin shuhada a mutunci awaisu ya gaishe shi a garin abuja waye bai san wannan sunan ba tsoronsa ɗaya ba dai maganar auren ba ce za su sake tayarwa daga ɗaya ɓangaren ya ji alhaji ya so yi masa bayani malam awaisu ina son haɗuwa da kai ne domin wasu maganganu masu mahimmanci shikenan ya faɗa a ransa yana tunanin tabbas zancen auren ne a zahiri kuwa ya sanar da shi baya gari bai saka ranar dawowa ba yanzu saboda rashin lafiyar mahaifiyarsa fatan samun lafiya ya yi masa sannan ya ce don allah ka neme ni idan ka dawo yanzu shahada za ta turo maka lambar da za ka same ni ina kuma yi maka addu'ar allah ya fitar da kai kamar yadda ya fitar da ni lafiya sai na ji daga gare ka ya fi minti biyu yana kallon wayarsa yana ƙoƙarin gano mai alhaji mai yake nufi da maganarsa ta ƙarshe daga ƙarshe ciki ya koma ya samu wuri ya zauna kusa da gadon mamu idan ta ɗago kai sai ta ga yana yi mata kallo yana murmushi yana mata kallo mai cike da tausayi murmushi kawai take yi tana ayyanawa a ranta ko yanzu ta bar duniya alhamdulillah bayan sun gama wayar da alhaji mai tama ya miƙa wa shahada wayarta Mamanta Hajiya Rahama ta ce, Dadi, yanzu kana ganin zai yadda idan ka faɗa masa abubuwan da matarsa da bebi suke yi? Ni da na yarda a yanzu na san ba komai ba ne illa ƙarfin addu'a da ikon Allah. Gaba ɗaya ji na nake kamar rayuwar da na yi da ita a mafarki ta faru. Lokaci ya yi da matan nan za su fuskanci hukunci na laifukansu. Dubi shahada, duk irin son da mijinta yake mata, bebi ta shata musu layi. Ba za su ƙara zama tare ba, idan har ba wani auren ta kuma ba ta fito kina ganin akwai iyayen da za su so a rinka kirga wa 'ya'yansu aure ne hajiya rahama ta girgiza kai ita kanta Allah ne da sauran zama tsakaninta da masoyinta uban 'ya'yanta saki uku anti baby ta sa yi mata bayan shigowar ta gidan fushin da ta yi akan wannan sakin yasa tana gama idda ta yi aure don ta nuna musu tana da sauran daraja to da yake ba ta son mutumin zaman nasu ya daɗi ga kishiya can ma ta matsa mata auren bai jima ba ta fito waccan ledar yaya za a yi da ita ne ta nuna ledar da aka ƙulla tarkacen layoyi guraye ruwa kala-kala da robobi da ƙananan tukwanen ƙasa duka ɗauke da sunayen alhaji mai tama da iyalinsa mun yi magana da wani malami a islamiyyar da su shahadar suka yi ya ce zai zo ƙarshen sati a yi addu'o'i sosai a gidan nan sannan a ƙona su yarsa ya kalla tana gefe ta yi shiru sai ta ƙara bashi tausayi ki ƙara haƙuri kin ji 'yar dadi insha Allahu da sannan Allah zai baki miji na gari jiya shi ma tajuddin na yi ta masa nasiha akan ya haƙuri ya fawwala wa Allah komai ni da kuka gani duka abubuwan da suka faru ƙara min imani suka yi da sanin cewa lallai Allah shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa sun jima suna hira wadda kusan dukkanta akan yanayin da suka tsinci kansu ne bayan zuwan anti baby ba su tashi ba sai da yi musu alkawarin tafiya wurin su Suhail cikin wata mai kamawa sai su jira ya kammala jarabawa su taho gida tare kuɗi kuwa ba kaɗan bai tura masa ya ce biya duk abubuwan da ake binsa na makaranta da bashin abokai idan ya ci yau harisu ya tsaya ɗaya daga cikin shagunansa sun yi lissafi da yaron wurin yana dawowa babu wuri dama a shirye take ta fito su tafi asibiti cikin damaturu sun kusa fita daga layin ta hango wata mota ta ce wa Awaisu ya tsaya. Jiya waye yana kallon ta ta ga baya. Wata na gani a motar can da ta wuce kamar gimbiya. Ransa har ya ɓaci zin junanta ya ce, Gimbiya kuma, Baba me zai kawo ta yanzu. Juya mu koma gidan dai, na tabbatar ita na gani. Ba musu suka koma, aiko suka haɗu da gimbi da yaranta a waje suna fitowa daga mota. Harisu da Baba suka kalli juna ganin yadda ake ta fito da kaya daga bud kwalayen jus ne kala-kala da kayan abinci irin su shinkafa, magi, taliya da sauransu. Motar wata haɗaɗɗiya ce amma mai mazauni uku. Tana ganin su baba ta daina ya mutsa fuska musamman ganin yaranta sun yi wurinsu da gudu suna murna. haris ya ji daɗin ganin su domin jinin awai su ne don yana ƙin babar su baya jin akwai galilin da zai sa shi ƙin yara. Gimbin ma da sauri ta ƙaraso wurin baba ta faɗa jikinta tana murna. Baba, mun same ku lafiya yaya gida da kin bari mun shiga ciki sai mu gaisa sosai baba ta yi gaba yaran na biye da ita suna shiga jiki gimbi ta nufi ɗakin mamu tun a tsakar gidan take kwala mata kira kai ka ce ya ta zo ganin babar ta ne bayan sun jima ba su haɗu ba a buɗe ƙofar take saboda an ajiye kayan wankinta da safe ba a rufe ba ganin babu kowa kuma dama ta san babu ɗin ta fito tana gaisawa da matan gidan su mamakin kayan da ake shigowa da su suke yi harisu ta kalla tana murmushi yaya harisu shine daga zuwa ka ɗauke mana mu, ko to ƙafa ta kafarta tare za mu koma ko ma mu haɗa da baba hure kaga mun koma 'yan gata ta ko ina tana ina ne mamu ta ƙare da ɗaga murya tana kiranta murmushi baba hure ta yi wanda gimbi ta yi zaton na murnar ta ce za su tafi da ita abuja ne a zuci ta ce kwaɗayayyu ita kuwa baba hure tsabar mamakin rashin kunyar gimbi da gogewarta a kisa Ya sa tana kallonta ta ce hmm, su makir manya gimbi a razana ta kalli baba ba dai da ita take ba baba ta fahimci yadda fuskarta ta sauya ta ɗaga kai tana kallon sama tana magana cikin kulawa da sassauta murya makir shegen tsuntsu idan baka iya takunka ba da ranka da lafiyarka sai ya sunkuce maka ɗa ya barka da ciwon zuciya tsuntsaye da dama tsoronsa suke yi gimbi kuna da shi a abuja harisu ne ya yi saurin magana saboda tsoron kada daga nan baba da faɗi maganar za ta janyo rikici a take a wurin don ba ta da haƙuri in dai an taɓa ta bisa rashin gaskiya ya fi so cikin ruwan sanyi su shayar da gimbi mamaki akan abin da ta yi babana ina ku ne ya dafa kan mu'allim yana tambayarsa ya yi sa'a babu kowa a gurin sai shi da baba kada wani ya yi saurin cewa a waisin yana na bi ta yi saurin cewa yaran kai ku shige ciki bayan ta ga shigar su ɗakin maman rumana ta ɗan taɓa baki yaya harisu lamarin ƙaninka sai addu'a ka san yadda ayyuka suke masa yawa tare muka so zuwa tun farkon tawowarku da mamu sai aka tura shi lagos na kasa haƙurin jilansa ne na ce bari na taho kawai kewar mamu ta dame ni shi kuma kwana biyar ban samu wayarsa ba ma ina zaton aikin can ɗin ne ya yi masa yawa ko an sace wayar ikon Allah wato da haka ta taho za ta nuna bata san me yake faruwa ba kenan ta mayar da laifin kan mijinta girgiza kai yayi kawai yace Allah ya kyauta ku ci abinci ku ɗan huta sai mu tafi da maturu dama asibiti za mu je wurin mamu muka ga shigowar ku shine muka dawo jakar hannunta mai mugun tsada ta saki a ƙasa ta dafa kirji asibiti kuma me ya same ta bai kai gaba ta amsa ba ta soma kuka har da daga murya nan da nan ko aka fara fitowa daga ɗakuna kallonta su haris ta kira ta ce su zo su tafi asibiti mamu babu lafiya waɗanda ke gurin manya mamakin diramar gimbi suke yi yayin da ta zame wa yara abin kallo tare da baba suka sake fita ta shige tasu motar da 'ya'yanta yaya harisu na gaba suka ɗauki hanya kana shiga ɗakin mamu za ka san cewa akwai soyayya da shakuwa tsakanin ma'abuta cikinsa mamu zuciyarta ta sanyaya har tana ganin ya kamata a sallame ta da ƙarasa jinyar a gida ga su anti baraka da 'yan uwanta ana ta wasa da zolayar juna lokaci lokaci sai ta kalli a waisu wanda ya kasa daina yawan kallon rumana murmushi ta yi domin bai daɗe da faɗa mata cewa yana tsoron kada ƙiyayyarsa a zuciyarta ta ci gaba da hauhawa abubuwan da suka faru su kasa gogewa a ranta a lokacin mu cewa ta yi kada ya damu in dai rumana ce za ta haƙura yanzu ma ganin yadda ciwo ya ci ƙarfinta ne ya sa ta zama haka har take ganin tamkar laifinta ne na dawowa ita kaɗai da ta faɗa masa haka cewa ya yi yadda ta bashi labarin abubuwan da suka faru a gidansa ya sa jikinsa ya yi sanyi ya san girmansa ya faɗi tana masa kallon wanda ya kasa riƙe mahaifiyarsa bai cancanci a girmama sa ba mama gani ta yi abin ba komai ba ne, Rumana yarinya ce mai ladabi da haƙuri. Komai zai wuce nan gaba. Amma yadda Awekisi yake ta jan magana da nuna damuwa ya sa ta ce masa, to ya san yadda zai yi ya kimar Sa'idar idon Rumana tunda abin ya dame shi haka. Jin ta faɗa ka ya sa shi saurin miƙewa. Mamu ba ko wani abu nake nufi ba a bar zancen. Dawo dai mu ƙarasa sai ka faɗa min me kake nufi. Matsar da kujerarsa ya yi can gefe cikin ‘yan uwansa shi kaɗai namiji a cikinsu yana dariya sai dai duk motsinsa a idon mamu tana kallon inda idanuwansa suke yawan sauka wasu ne suka zo dubiya daga fika dangin baban awaisu maza da mata ɗakin ya daɗa kaurewa da hayaniya da gaishe-gaishe rumana da ta kasance ƙarama rumana da ta kasance ƙarama duka a cikin 'yan ɗakin sai ta matsa can gefe bayan ta gaishe su sallamar babanta ta ji ta tashi da niyyar karɓan kayan da ke hannunsa idanunta suka sauka a kan gimbi nan take jikinta ya hau ɓari tsoro ya kama ta ta kasa motsin kirki a wurin awaisu na ganin yadda ta tsorata don bai ma ga gimbi ba ya taso ya zo gabanta ya tsaya tare da rage tsawo ya hura mata iska a fuska umruman are you okay hawaye ne tab ya cika idanta duk yadda ta rinka tsara rashin kunyar da za ta yi wa gimbi ranar da duk suka sake haɗuwa ji ta yi abubuwa da dama sun dawo mata a lokaci guda sai tsananin tsoro da fargaba suka same ta ledar da ta fara karɓa a hannun harisu ya karɓe ya ajiye a ƙasa ya ce mata ta wuce su fita daga ɗakin kan da zai yi ya miƙa wa harisu hannu su gaisa ya haɗa ido da gimbi wadda ta yi mutuwar tsaye a zuciya take da yadda ta ga yayi wa rumana har da wani sabon salo wai umar roman. sunan da da ta ji ya ambata tun farkon zuwansa Abuja kafin wange ya fara aiki a kansa ita da mamu. Ya manta da lamarinsu ballantana sunayensu. Kishi ne da balaƙi a cikin idanuwanta da suka haɗa suka yi jajir. Me yasa boka ya ce kada ta biyo mijinta washe gari? Me ya faru a kwanaki biyar ɗinnan da ya dawo fika? Daga kan gadonta, mamu ta gama kallon komai tsaf ta kuma gano ta inda insha Allahu za ta nuna ma Gimbi ta ikon na mahaifiyar Awaisu. Tunda ta fara samun lafiya ita da Baba Hure suka saka shi a gaba da faɗa akan yayi sakaci da azkar. Sun ƙarfafa ko ma me ya same shi da yadda ya damu da neman kuɗi ba wai ya damu da yawaita yin addu'ar neman tsari ba ne. Yaransa ne suka rungume shi suna murnar ganinsa shi ma ya yi murna domin ya yi kewarsu. kin duk abubuwan da take yi tun zuwanta shawarwarin obi ne ta rasa me yake mata daɗi saboda ganin da ta yi wa awaisu da rumana yana nuna damuwarsa a kanta kenan asirinta ya soma karyewa cin da har ya damu da wata karan kaɗa miya rumana kula da ta yi ɗakin ita suke kallo ya sa ta mayar da idanunta ga mamu wadda kallo ɗaya ya sa ta gane ba ƙaramin ciwo ta yi ba kanta ta da gudu har tana takawa hindu Matar mai hannu ta faɗa jikin mamu tana kuka mamu me ya same yake haka ina can ni ban sani ba tsigar jikin mamu har tashi ta yi jin rungumar da gimbi ta yi mata tsana da ƙyanƙyaminta take yi sosai saboda ta san ita ce silar wargajewar farin cikin su ba a waisu da yake tabbacin ya sanar da ita rashin lafiyar mamu ba har ta ce ƙarya ne ta ƙara da yi wasu baba sharri kowa da ke ɗakin ya san me yake faruwa mamaki ne kama shi na wannan ƙarfin hali irin na gimbi da fuska cike da hawaye ta dubi awaisu ta soma ƙorafin me yasa bai faɗa mata ba shi ne ya taho shi kaɗai don ya sa ta yi mata baƙin jini a gurin 'yan uwanta wannan abu da take yi duk tungun obi ne da ta ce mata a haka za ta wanke kanta ita kuma so kuwa bata san baƙin jini obi take son ƙara saka mata ba yadda asirinta zai yi saurin tonuwa a gaban 'yan gidansu a waisu. Baba ce ta yi wa Rumana alama da hannu a kan su fice ita da yaran. Sauran baƙin ma duka suka fice don abin ya zama matsalar family. Jikin Awaisu har wani tsuma yake yi saboda ɓacin rai. Wai shi Gimbi za ta yi wa wannan rainin hankalin a bainar jama'a? Yunkurin ƙarasawa gaban ta yi. Ya mata magana. Hadisu ya saurin girgiza masa kai. Cikin ɓacin rai ya kawai bango naushi. zuciyarsa na ƙuna da wace irin mace yake zaune tsawon shekarun nan sai yanzu halayenta ke bayyana kansa gare shi mamu tana kallonsa ga tausayi ya bata ta ji kwalla ta cika mata ido sanin cewa gimbi ba ta jin su kuma ita idan ta faɗa mata da hausa saƙon ba zai isa yadda take so ba ya sa ta ya fito baba da hannu magana ta yi mata ƙasa-ƙasa yadda sauran ba su ji ba babu ko dogon nazari ba ta yi ba akan maganar duk da ta yi matuƙar mamaki ta ɗago ita da mamu duk suna murmushi a waisu je ka wurin rumanan ka rarrashe ta na ga ta fita kamar za ta yi kuka kai ma a yadda ranka ya ɓaci ɗinnan ganin ta na san zai sanyaya maka rai anti baraka da ƙannanta duka suka bi baba da ido cikin rashin fahimtar inda zancen ya dosa shi kuwa a waisu kamar jira yake yi ya fice daga ɗakin don ya san idan zai ci gaba da zama yana kallon gimbi tana wannan ƙaryar kulawar zai iya kai mata hannu a yadda zuciya ke ɗibarsa. Fitarsa ta yi daidai da zara dukkan wani farin ciki da ya saura a zuciyar Gimbi, sai nauyin ma da ta ji ƙirjinta ya yi mata. Tsabar takaici ma kasa magana ta yi, ta rinka kallon su ɗaya bayan ɗaya. Wai ya je gun rumanansa. Kai, kila kunne na ne bai ji min daidai ba, ta faɗa a fili ba tare da ta sani ba. shi ko sai da ya kusa isa inda suke tare da su daula sannan ya tsaya cak yana tunanin mai baba ta ce rumanansa me take nufi da hakan daga ido ya yi suka haɗa ido da rumanan da yake tunani ta ɗan yi masa murmushin ƙarfin hali a zatanta ko ya ji haushin yadda ta nuna tsoron matarsa ne don ta san yana son ta sosai shi ko wannan murmushin jin sai tamkar an kunna fitila a cikin zuciyarsa har abin ya bashi tsoro rumana ce fa yarsa a cikin ɗakin kuma cikin yarensu umma kunsum ta tambayi baba me take nufi da rumanan awaisu nan ta yi mata bayanin sun yi ne kawai don ta ɓata ran matarsa mamu ta kafi harisu da ido ta ce ni ba da wasa nake yi ba ɗana ka taimake ni ka ƙara yi min wannan alfarman baba ta yi saurin kallonta da gaske kike yi a waisu kike son haɗawa da rumana ba don na huce takaici ko ɓacin ran da matarsa ta saka min ba kawai na kula kamar shi ma yana son hakan a raunaci take maganar ta riƙe baba hure ki yi haƙuri idan na ɓata miki rai ban koyi tunani ba baba ta ce da gaske kina son wannan haɗin su harisu duk suka zaro ido jin wannan maganar da iyayensu ke yi ma muna cewa e baba ta ce insha Allahu an yi an gama alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakin tsit ya yi ba ka jin maganar kowa su harisu an ma rasa mai cewa komai gimbi tana tsaye suna yare bata fahimci komai ba sai dai zuciyarta ta bata akwai abin da suke kullawa jin an ambaci sunan rumana da majinta wani zafi ta ƙara ji a jikinta tun daga tsakiyar kai har tafin ƙafa to masu kallon mu da sauraron mu wata sabuwa kenan in ji 'yan shata ku ci gaba da jimirin mu don jinya za ta kaya. Shin Awaisu zai auri mana? Za ta so shi?